أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبي الهدى والرحمة محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان Ilayomidin amma ba a alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu A yau, ashirin da tara ga watan Rabi'us Sani, shekara ta dubu ɗaya da ɗari huɗu da talatin da hijiriya, wanda ya dace da ashirin da takwas ga watan ɗaya, shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai mai muna darasi na goma sha hudu a cikin wannan littafi mai albarka littafin alkaba'ir na imamu zahabi Allah ya ji kansa da rahama za mu tashi kan babban zunubi na goma sha ɗaya ko darasi na sha hudu kabira ta sha ɗaya a watan da ya gabata mun gama magana mun tike akan munin zina illolin zina to akwai 'yan uwan zina abokanan zina alliwaq shine yin luwaɗi abinda ake nufi da liwaɗi shine namiji ya zakke wa ɗan uwansa namiji namiji ya nemi ɗan uwansa namiji ta dubura inda ake ba haya wannan zunubi ya munana a ƙazance ba shi da daɗin ji a shar'ance ma muninsa ya isa da zina da luwaɗi dukkansu zunubai ne manya-manya na ƙazanta wanda shari'a ba ta san su amma da zina da luwaɗi wanne ya koyi muni na'am luwaɗi haka wasu malaman suka faɗa mazhabar shafi'iyya da wasu daga cikin malamai suna tsananta hukuncin luwaɗi munin luwaɗi ya fi na zina suka ce dan mai luwadi za mu zo mu karanta da ku a nan gaba hukuncinsa kashe shi ake ko yana da aure ko bai da aure zina kuma idan mutum ba shi da aure ba a kashe shi mai aure ake kashewa مالا يشي قص الله عز وجل علينا في كتابه العزيز قصة قوم لوط في غير موضع من ذلك قول الله تعالى فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها حجاره من سجيل اي من طين من طين طبخ حتى صار كالاجر منضود يتلو بعضه بعضا مسومه اي معلمه can inda yace musawwamatan inda rabbika wa ma hiya min adh-dhalimin biba'id bi alamatin tu'rafu biha annaha laysat min عند ربك أي في خزائنه التي لا يتصرف في شيء منها إلا بإذنه وما هي من الظالمين ببعيد أي ما هي من ظالمي هذه الأمة إذا فعلوا فعلهم أن يحل بهم ما حل بأولئك من العذاب ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم عمل قوم لوط حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه وصحيح الجامع ولعن من فعل فعلهم ثلاثا فقال لعن الله من عمل عمل قوم لوط لعن الله من عمل عمل قوم لوط لعن الله من عمل عمل قوم لوط حديث أخرجه الإمام أحمد والخرائط في مساوئ الأخلاق وسأل الألباني في سير الجامع وقال صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به حديث صحيح أخرجه إمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني في صحيح الجامع قال ابن عباس رضي الله عنه ينظر أعلى بناء في القرية فيلقى منه ثم يتبع بالهجارة كما فعل بقوم لوط وأجمع المسلمون على أن التلوث من الكبائر التي حرم الله قال الله تعالى أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون أي مجاوزون من الحلال إلى الحرام وقال الله تعالى في آية أخرى مخبرا عن نبيه لوط عليه السلام ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين طيب جماعة يومنا بياني ني أكان wannan babban zunubi na luwaɗi namiji ya sadu da ɗan uwansa namiji mutane sun sha bamban wajen yin luwaɗi akwai wanda suke yin luwaɗi don sha'awa kawai shi yana sha'awar ya ga ya kusanci namiji akwai waɗanda suke yin luwaɗi don sihiri sihiri tsafi an ba shi wani lakani ne na sihiri cewa in yana yin luwaɗi to wani abu da yake nema na ni'ima zai dawwama kamar misalin mulki da sarauta da kuɗi dukiya akwai waɗanda ake ba su lakani bokaye malamai bokaye alaihim min Allah ma yastahiqun Allah kai mana maganin bokaye suna ba wa mutane lakanin magani cewa mutum ya je ya ta luwaɗi in yana luwaɗi mulkinsa ba zai ƙare ba ba zai sauka ba suna ba wa mutane fatawar aje a yi ta luwaɗi idan mutum yana yi kuɗinsa ba zai yanke ba akwai waɗanda ake ba su in wani abu ya kama su sai a ce ku rinka luwaɗi za ku warke duka gaba ɗaya wannan haramun ne akwai wanda kai dabba ma ake tasiri ita dabba ba ma mutum ba shi lakanin da za a bashi a ce je nemi jaki haka an gama ka da aiki <laughs> wallahi tallahi e a akan jaki saboda bala'i sai ya yi, akwai masu bin yayan tumaki da awaki akuya kaga mutum namiji ya kama akuya yana yana wannan tsayar da ita ko ya kama tinkiya akwai wanda ma an kama su yiwu a guje gashi na yana binta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan zunubi ne tsohon zunubi ba wai al'umma annabi kadai aka fara ba akwai wata al'umma ga baki ɗayanta malam aikinta kenan luwab za mu zo mu karanta kissar su insha Allahu an jima kaɗan su ne ma aka ce da sunan zunubin za mu faɗi meye asalin sunan aikin alliwata din amma akwai sunan annabin su da aka turo musu annabi lut alaihi salatu wassalam ya sha wahala ya yi fama da su Allah ya ba da labarin luwaɗi a cikin littafinsa saboda munin zunubin isan mutanen annabi Lot ba wuri ba ɗaya ba Allah ya faɗa a cikin suratul Hud فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل يا عند الأمر أم يزو عذاب المكينة جاء أمرنا أي جاء عذابنا ga mutanen da suke luwaɗi jama'ar annabi lut sai muka turo musu mala'ika ko mala'iku suka cicci ƙasar gabaki ɗaya riwaya aka ce mala'ika jibril shi kadai ya soka fukafukinsa a ƙasar ya soka sai da ya shiga ya cicciɓo ƙasar gaba ɗaya sama da ita sai da aka jiyo kukan awakinsu da tumakinsu da kajinsu da mutanen suna ganin sun yi sama sai aka yi musu juyin waina kam sai aka shine ja'alna aliyah safil adam muka mayar da saman shine kasa ƙasan shine sama amma yanzu wannan wayar haka sai da ta je ta yi sama sai sama sai aka juyo ta kawai taka taka suka kiba a riwaya aka ce wallahi ana jin kukan dabbobin su da wayar da su duk Allah ya halaka da su da na kirkin da wanda ba na abin da dabbobin nasu da komai ma gaba daya saboda me saboda wannan zunubin da yanzu wata wataƙila a unguwarku akwai wanda suke kasan su alfarmarsu guda ɗaya kawai yan al'umma annabi ne Allah ya yi alkawari manzo Allah ya yi addu'a kada a halakar da al'ummarsa da da kifarwa wallahi da an kifar da wasu kar ku yi mamaki dan Allah ya hana ruwan sama saboda yan luwaɗin da ke cikin mu kada ku yi mamaki dan Allah ya cire albarka a cikin kasuwancin da muke yi ka ta kasuwanci kana samun kuɗi shekara ka wajen arba'in talatin da kaza kana zuwa kasuwa har yanzu baka samu wadata ba ba albarka kana can kawai kana neman bani in ci ne bani in ci bani in ci akka mutu kuma ba za ka yi komai ba Allah ya kawo mu yanayin da ƴaƴa ba sa ganin darajar iyayensu kar ka ɗauka Allah wannan zunuban ne ka haifi ɗanka wallahi malam wallahi akwai ciwo malam ka haifi ɗanka malam ka rasa yadda za ka yi da shi ka haifi ‘yarka ka ba ta shawara ta ce ba za ta bu ba ta haɗa maka zafi a gidanka uwa ta yi kuka ta zubar da hawaye a kai maniyinta kai akwai damuwa da walakin goro a miya duk ranar da kaje aka baka tuwo da miya kaji goro a ciki to akwai wani abu ai kwarai da gaske akwai fa damuwa akwai damuwa kar ku tona kar ku rage waɗannan zunubai da ake fusata ubangiji shi yasa Allah ke da raba mu ta wasu wurare eh an yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya roƙa mana Allah a yi addu'a cewa kada a kifar da mu amma za a kama mu da wani abu tsadar kaya rashin zaman lafiya firgici damuwa nan Allah ya ce muka musu aman duwatsu muka kifar da su ruwan duwatsu wa amtarna alaiha hijaratan min sijil duwatsun kuta yanzu wanda ya dauka Kifar wanka aka yi bayan an kifar sai aka yi taɓarin duwatsu daga wuta ka san ku dutsen da Allah zai saukar da shi ya daki ƙasan nan ba ƙarami ba ne dutsen na wuta ne in ya saukai fashi sai zama wuta kuma asalin dutsen taɓo ne aka bai da shi wuta yana sauka kuma sai fashi sai kama da wuta ya yi jaja wur gaba ɗaya duwatsun suka zama jaja wur jajaye shine kamar al'ajur Allah ya ce mandud me mandud ɗaya na bin ɗaya shine mandud yatlu ba'daha ba'dha raka kab kab kab kab kab kab kab wani yana dukan wani musawwama dutsen ba haka kawai Allah turo shi sai dai mai alama musawwama mu'allama daga wutar ma Allah ce mala'iku koyi mai alama wanda za a gane ba irin dutsen mutanen duniya ba ne shine mu'allama bi alamatin turafu biha annaha laysat min hijarati ahli dunya ku jefa musu duwatsun na wuta wanda za ku yi musu alama su gane ba duwatsu ne irin na duniya ba kar ma wani ya ɗauka ko akwai sauƙi. wallahi ba dutsen duniya bane dutsen wuta ne ita jahannama da yace inda rabbika ma'ana daga wajen Allah ne ba wani dan adam da ya sa hannu a ciki ba wani mala'ika da ya sa hannu sai da Allah ne da kansa ya ce a ɗebo a kawo sai da izinin shi shine inda rabbika ai fi khaza'inihi allati la yatasarrafu fi shay'in minha illa bi iznihi ba wani abin da yake motsawa yake gudana a cikin wannan taska ta ubangiji sai da yaddasa da izininsa wa ma hiya min adh-dhalimin bi ba'id Allah tabaraka wa ta'ala yace wannan azaba ba ba ne santacciyar azaba bane ga azzalimai mana kusa take da su dan da su ta taba su azzaliman wannan al'umma din kai ba ma haka ba ma in ka ga dama ka ce wa ma hiya min az-zalimin bi ba'id wannan azaba da wannan ruwan duwatsu da aka yi azzaliman wannan al'umma ma idan suka ce za su yi wannan luwaɗi din ba abu ne ce ba za su je za su gamu da Allah sai Allah musu azaba akan luwaɗin nan ay an yahilla bihim ma halla bi aulaika min al-azab ba abu ne mai nisa ba azabar da ta sauka akan waɗancan ta zo ta sauka akan waɗannan ma na wannan al'umma fatake yan luwaɗin wannan al'ummar yanzu wannan kazantaccen zunubi marar daɗi marar daɗi marar daɗi a ce wai a cikin wannan al'umma a garurrukan mu a unguwanninmu mu ɗaiɗaiku akwai mutanen da ana nuna su anguwa aikinsu kenan suna tsare yara suna luwaɗi da su akwai wanda sai ga ana hana yara su je wajensa saboda yana neman maza malam gurum ne da su ba a garin nan karkaje nesa akwai kungiya ta 'yan luwaɗi a ƙasan nan akwai shekarun da suka wuce shekara hudu ko biyar ne da suka wuce yan luwaɗi sai da suka je har abuja da ƙungiyarsu da tutarsu suna luwaɗi cewa suna neman yanci abun su fa yayi karfi har da ta kai ga an kai majalisa ana maganar ya kamata a ba da daman auren jinsi saboda suna da wannan daman a Amerika, suna da shi a ƙasa kaza ƙungiya ce da su akaram kalla mai ƙarfi da ofisoshinsu da motocinsu wallahi akwai wani jiha da naje ina wa'azi wata rana ina bayani akan wannan gaba dalili ya kawo na bayani akan luwadi sai wani yake ce mun kalla a yi hankali ba na ce akan me akan bayani akan luwadin yace kwarai kuwa yace a garin nan kungiya ce da su mai karfi za su iya daukan mataki na ce su dauka wallahi tallahi yace ka manta nan aka zo za a yi zanga-zanga abuja mota nawa ta fita a garin nan dan karamin gari ne fa wallahi sai gashi malam sun yi taro sun kira kansu a waya sun haɗu malam motoci hayi sai suka shiga suka tafi abuja suka je da su aka zagaya suna neman wa kansu yanci a matsayin su na yan luwaɗi suna gaya duniya lalle suna da yanci to kungiya ce da su kungiya ce da su akan wannan abin da Allah yake faɗa shi yasa na sha faɗa a karatu ina maimaita malam muna cikin damuwa magana ta gaskiya ba ana cikin matsala kawai kai fatan Allah madaukin sarki ya dauki ranka na musulmi mai imani amma gatsalin da ake wa ubangiji a ƙasar nan wala ya wuce yadda kake tsammani kuma Allah yana da haƙuri Allah yana da hakuri ina jin ko wannan shugaban kasar tamu ma da ya je Amerika ina ne sai da shugabannin suka tallata masa ya magana auren jinsi ya kasar ku Najeriya shiru har yanzu ba mu ji motsi ba me yasa ba za a ba dama ba malam biki ba ake biki sosai a zo a yi taro namiji ya aure namiji ya ɗauke shi ya kai shi gida ya sa a ɗaki ya rufe ya kwanta namiji dan uwansa ya lalata da shi saboda iskanci da rashin mutunci hayat bahimiyya rayuwa ta gabbanci da akuyanci amma wallahi wannan abun ya halatta amerika wai waɗannan mutanen wai su ne za su suna yakar mu wai kar mu yadda mu aurar da mu kasa da shekara sha takwas me wannan abun fa wanda yake luwaɗi ya halatta namiji ya sadu da namiji wai shine zai zo kafa ma doka wai kada a yadda a aurar da ƴa mace kasa da shekara sha takwas wanda shi luwaɗi halal ne a wajensa mai wannan abun wanda ya halatta wa yarinya tana da shekara sha biyu ta yi girlfriend ta yi ta boyfriend za ta yi zuwa tana da boyfriend ɗin ce je sadu da ita yi abin da zai wallahi su zo su yi biki su yi taro akan wannan amerika wannan uwa ce ya ma halarci taron ma yarinya ce karama ya shekara sha biyu ta je wani saurayin ta yi mata ciki ta samu ɗa yi waye aka zo ana congratulating ɗinta ana shekara sha biyu an san ba mijinta bane ba aure akai shi wannan ya halatta amma wai bai halatta a daura auren mace ai mata aure Kana kan kasar shekara 18 ba saboda sun san musulmi suna wannan abu bari su kafa mana doka an samu bara gurbi daga cikin musulman mu sun goyi bayan su yarinya wai duk girman ta duk budurwa da ta cika ido in dai bata kai shekara 18 ba wai bara ya auren ta ba ko da ku ta samu miji ko da ku ta kai munzalin ta ya auren ko da ta balaga ko da ta yi kaza saboda yahudawa sun ce kar a yi sai bayan shekara sha takwas ana nan ana ta kamtar ana tallan abin kuma mun sha faɗa muna maimaita eh musulunci bai kayyade wani shekara yace sai shekara kaza ne za a aurar da yarinya ba za ta iya shekara shekara ashirin ma shekara talatin ma arba'in ma muna da yan mata yan shekara arba'in yanzu misali amma ko musulunci bai hana ba in mutum yarsa ta kai munzalin da zai aurar da ita ya ga hankalinta ya kai gangan jikinta zai iya ɗauka tana da shekara sha shida ko sha biyar a yi aurenta ba laifi ba ne a shari'a ko wani malami in ya isa ya zo ya bada fatawa ya ce haramun ne kamata musulmi su san inda suke wallahi ku zama masu yanci masu wayewa bai kamata mu zama gidadawa ba mu zo mu ajiye shari'ar mu na bin ra'ayin wani wani banza wani kazami maran manufa wanda ba da manufa alamar dan luwaɗi malam suna faɗa yadda ake gane mutum mai luwaɗi ne za ku ko kuna tare da shi kuna zaune da wani abu ya faru kawai sai kai ma hannu wajen gabanka ko hira kuke ko zance ko na abu ko irin za ku ta faɗi nan kawai sai ga ƙoƙarin zai taɓa ma al'auraka to wannan alama ce ta ɗan luwaɗi ne me ake ce da su da turanci yan homo ko yan j ake cewa ko j ko ga j haka ƙungiya ce idan ko yi kai browsing za gani ko hira kuke ko zance sai ga yana kokarin taba ma al'aurarka kai ba za ka gane ba amma in ya taba daɗi yake ji ko kuma yana taba ma bayanka baya ba gadan baya ba mazaunanka akramakumullah can wajen can yake kai maka kamar da wasa ba kuna abin abin ko ko kowa kuke sai ya taba maka al'aurarka mana wannan private part din naka kawai zai ga yana yi to duk mutum da zai yana da irin wannan ɗabi'ar in dai ba ta kuskure ba daya biyu ya maimaita to kai nesa da shi yana kaiwa na uku ka kwanka zai da mari ko an yi zafi an yi zafi in an canja sai a canja ga sakon annaba kan masu luwaɗi manzo Allah ya ce akhwafu wa akhafu alaikum amala qaumi lut mafi abin da nake jiya muku tsoro al'ummata shine aikin mutanen annabi lot ba so ku yi ina jiya muku tsoron wannan abu ya faru a cikin ku saboda muna abun ma annabi bai faɗi luwatin ba sai ce aikin mutanen annabi lot manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsine wa mai aikata zuwaɗi. ɗan ludu mai neman maza yau da ku muke mabarnata yan ta'adda kazamai ku tuba ku koma ga Allah ba mai hankalin da zai ce bai san wani abin haramun ba ne. tsinuwa uku annabi a hadisi la'ana Allahu man amila amala qaumi lut annabi yace jama'a Allah ya tsine wa wanda yake aikata aikin mutanen annabi lut kaji daya ya sake cewa la'ana Allahu man amila amala qaumi lut Allah ya la'anci Allah ya tsine wa wanda yake aikata aiki irin na mutanen annabi lut ya dada cewa Allah ya tsine wa mai aiki irin na mutanen annabi lut hadisin Imam Ahmad kuma hadisi ne sahihi me la'ana a nesantar da kai daga rahamar Allah kamar cewa yake Allah ka nesantar da mai aikata neman maza daga rahamarka Allah kada ka yi rahama ga mai neman maza haka yake mala hasbunallahu wa ni'mal wakil kai bari ga ma wani abu ka san akwai wuraren da ka ga mutum yana wannan abun kuma halimanci ma yake a wani wuri wallahi to kai wani ya ma shahara yana wannan abun yana ma zuwa ya zo ya buɗe littafi ma yana koyarwa ba tsarewa suna nan matsiyata an san su ɗaiɗaikunsu da ya samu wuri namiji yake bi annabi ya ce Allah ya tsine musu so ba kai laifi ba da kaga dan luwaɗi kace Allah ya la'ance ka ba kai laifi ba sai dai in kana so ka masa wa'azi ka jawo shi ya fahimta sai ka canja masa lafazi annabi ya faɗa ce man wajadtumuhu ya amalu amala qaumi lutin duk wanda kuka same shi yana yin aikin mutanen annabi lutu faqtulul fa'ila wal maf'ula to da wanda yake yin neman mazan da wanda aka neme shi ya yadda duk ku kashe su gaba daya ba gane ku wanda ya yi hukuncinsa a kashe shi wanda iyadda aka biya shi aka yi da shi da san ransa ba tilas aka masa ba shi ma hukuncinsa me a yanka wuyansa a kashe shi inda akwai shari'ar musulunci ina suke kasa abin da ake yanzu wallahi wani zuwa ake a luwaɗi da shi a ba shi jari wani zuwa ake yi luwaɗi da shi a ba shi kujera ta siyasa wani zuwa ake yi luwaɗi da shi a ba shi admission wani zuwa ake yi luwaɗi da shi ya zama shine makusancin wane kuma wannan masifa akram kallahu abu mai tausayi da yawa yawan manyan mutane suna kamuwa da wannan ciwo na luwaɗi kaga mutum babban mutum a cikin al'umma ina ce babba ina nufin wanda ana ganin su shugaba ne babba ne a cikin mutane amma sai ka ana kishin kishin ɗin yana neman yaransa yana neman na kusa da shi kai wasu ma sun shahara ma sun saba an san cewa su yaran wane ne tare yake kaza da su wani wata rana da ramadan ya bugo mun waya wallahi bana manta wayan nan karfe 11 na dare ya kira ni ce me faru yana magana yana shesheka ce malam naji bayanin da kai akan luwadi ya ce ina cikin damuwa ya ce mai gida na wane ya kira mun mai gidan nasa ni na san shi shi ya san ni mai gidan ya ce wallahi wallahi wallahi wane wane da kake gani wallahi malam dan luwadi ne dan neman maza ne yace ni kun da nake magana malam wallahi ni yaran sa ne Allah ya sani ba da sana'a ba da yadda zan yi shi yake taimaka mun yake mun kaza yake mun kaza wallahi malam ni ma ina aikata wannan abun amma abun ya dame ni na rasa yadda zan yi har kudin da yake bashi yake faɗa yace zai zo in yayi ɗaya da shi ya bashi dubu biyar ya ce kuma wallahi ba ni kadai bane malam akwai abokanai na samari ne matasa zaka ga muna tare da shi kamar yaransa ne na siyasa kamar yaransa ne na kaza kai masa mota mu gyara masa mu masa kaza a gyara masa yace wallahi malam yana da wani gida iyalinsa ba san yana da wannan gidan ba a can muke haduwa ba wanda yake iya tuhuma ya tambaya ya ce ya me ake tunda maza ne da maza so shine da yaransa layi yake musu to shi yasa ta alaƙat alaƙoƙin nan da ake wane yana alaƙa da wane wane yana alaƙa da wane to an nutsu dai yi eh, kwarai da gaske wani mugu ne gaskiya wani ba shi da kirki wani alakar wallahi ba ta Allah wani wani zai zo ta alaka da wanda kullum yana tare da shi yana bin sa yana sake masa kuɗi ashe yana biya masa bukata ne ta wani abu abdullahi dan abbas ya ce kaga hukuncin dan luwadi yunzaru a'la bina fil qaryati a nemi dogon ginin da yafi kowanne tsawo a gari ginin da yafi kowanne tsawo a gari a samu dan luwadi sai an je can karshe sai a sako shi idan aka sako shi kuma a bi shi da ruwan duwatsu Inji abdullahi ibn abbas saboda Allah ya ce wa amtarna alaihim hijaratan min sijilin mamdud a yi masa ruwan duwatsu a nemi dogon gini a ta jefo su kun ce yan luwaɗi kenan ba a aiki da wannan ko ba a yi yanzu wanda za su sa a jefo kansu suke yi sai wanda Allah ya kubutar a yi ba wannan magana ta na san bata da daɗi ba za a ji daɗin ta ba amma a yi haƙuri a yi haƙuri a yi haƙuri mu faɗi gaskiya yawwa shi wanda yake yi shi ya san ya san in na faɗi kalmar ya san inda take dara yawwa kuma duk wanda ya tsargo wallahi shi ne ke ba gaskiya ne ba zagin kasuwa ne in ba ka yi me na faɗa wai irin wannan wazi za a abu a bibiya abubuwa ana fita fita fita ko ba a goyi abubuwa ko komai ana ta nan a akwai rashin kunya a cikin rena manyan mutane an manyan banza da ba su ba Allah ba me amfanin babba bai ba Allah ba manyan tsimma me matsayin ka kana da wani matsayi baka ba Allah ba kai baka girman Allah ba ne ga girman ka har kana da wani sauran girma kashin awaki kawai ai kana so ka samu girma ka fi Allah a ganka a wajen bin Allah ko ban faɗi sunan ka ba ba inda ka tsargu wallahi da kai ne ka ji ba daɗi kuma ka dena shikenan Allah ka kiyaye mu yawwa malamai sun yi ijma'i musulmi gaba da cewa luwadi yana cin kaba'ir zunub shine ajma al muslimuna ala anna talawuta min al kaba'ir allati harama Allah yana cikin zunuban da Allah ya haramta shi yasa Allah yake cewa atatuna dhukurani min al alamin yanzu ku mutanen annabi lutu za ku rinka zuwa kuna zakewa maza cikin talikan bayi namiji ya bi namiji namiji ya nemi namiji وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم kuma ku watsar da abinda da Ubangijinku ya halitta muku na matanku kai bal antum qaumun adun lalle ku mutane ne masu ketare iyaka ku tsallake halal ku shiga haram mujawizuna min al halal ila idan haram Allah ya ce wa lutan atainahu hukman wa ilma ga lutu annabi lut mun bashi hukunci mun bashi ilimi ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث Allah ya ce muka tseratar da shi daga alƙarya da take aikata mummunan zunubi Allah da kansa ya ambaci zuwaɗi khaba'is mummunan zunubi laifi innahum kanu qauma sau'in fasiqin lalle mutanen annabi lutu mutane ne waɗanda suke masu aikata mummunan aiki kuma fasikai lokacin da mala'ikun Allah suka zo za su halakar da mutanen annabu lutu da mala'ika jibril ɗan rakiyarsa suka dira a garin annabi lutu ba su same shi a gida ba suka same shi yana gona yana itace kamar da imamu bagawi ya kawo a cikin tafsirinsa suka bi shi gonar suka taho da shi suka ce mu ka ne amma a sifar mutane kyawawa samari matasa masu kyakkyawar halitta suka taho suna labari da shi shi bai gane su a matsayin baki ne bai daga ina suke ba aka ce a riwaya ya ɗauko itace a gadon bayansa yana tafiya sai yake gaya wa mala'ikun yake cewa to sai dai ku yi haƙuri fa kun zo garin mutanen banza yanzu mutane na dinnan za su zo su yi ta ku suna latsa ku ile ku haka aka yi suna tahowa daga daji suna tahowa zai taho gida duk inda ya gamu da mutanen sai suna cewa a ah, yau lutu ka kawo mana baki ne malam yadda ka san mutum ya ga abun kwaɗayi bakinsa ya miyau yana ɗinkewa ko haka suka rinka nunawa kamar saje su rungume mutanen nan su kwace su a wajen annabi lutu alaihi salatu wassalam ya ce musu ko ku yi hakuri mu je gida suka je gida matar annabi lutu ba ta da kirki da matan annabi nuhu ita ma su sun taimakawa barna abinda annabawansu suka hana su kuma matan su suke umarni a yi mata annabi nuhu ta taimaka kwarai wajen yada luwadi da goyon bayan yan luwadi a wannan lokacin shi yasa Allah ya ambace su da mata ne masu ha'inci وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط Allah ya ce kafirai shi yasa ce ba su da kirki Allah ya buga misalin waɗanda suka kafarta matar annabi Nuh da matar annabi Lut kanata tahta abdaini min ibadina salihaini fa huma suna karkashin bayin mu salihai na kwarai annabawa fa huma sai suka haici annabawan nan Abdullahi da Abbas a tafsiri yace amma fa ba zina suka yi ba babu wani annabi guda ɗaya da matarsa ta yi zina babu dan wannan taba darajar annabi ne falam yughniya anhuma min Allah shai'a, waɗannan annabawa guda biyu da Nuhu da Lutu ba su wadatar da waɗannan mata a wajen Allah da komai ba su hana a yi musu azaba ina wa qila adkhulan nar ma ad Allah ya ce ku shiga wuta a kiyama kenan tare da masu shiga kaji wannan to awai abinda take kamar da malamai suke bada wani tarihi da tafsiri da ta ga alama annabi lutu yayi baki sai ta je ta samu ciyawa sai ta banka mata wuta idan ka banka wa danyar ciyawa wuta hayaki za ta yi ta sai ta ce duk lokacin da ku ga hayaki ya turnike ta ku zo a mu akwai baki hakan kuma ta ya shiga gida ya ajiye itace Allahu akbar annabin Allah yana itace ya so ya zauna da su kafin ya farga mutanen garin sannan 'yan luwaɗin nan sun kewaye gidansa gaba ɗaya suna ƙoƙarin balle ƙofa za su shigo su kwaci wannan bakin da ƙarfi shine Allah ya ba da labari a cikin suratul hud ya ce da su ya ku mutane na kar ku tozartar da ni akan bakina wala tukzuni fi dhayfi alaysa minkum rajulun rashid kar ku tozartar da ni akan bakina da nayi yanzu ba wani mai hankali a cikin ku ba wani shiriyyi a cikin ku yace qala ya qaumi Ya ce ya ku mutane ha'ula banati hunna atharu lakum fattaqullaha wa la tukhzuni fi dhayfi alaysa minkum rajulun rashid Ya ce ya ku mutane na ga yayana mata dan Allah duk wanda yake so ya zo ya nema ya aura mu bashi ko ya kuri ga yayana mata ga yayana mata ku zo in baku sai suka ce shi ya kai lutu malana fi banatika min haqqin wa innaka la ta'lamu ma nurid ba mu da wani hakki akan ƴaƴanka mata ba mu da sha'awar mata kai ka sani kuma kai ka san me muke so wa innaka la ta'lamu ma nurid qala yace law anna li bikum quwwatan aw awi ila ruknin shadid ina ma da ina da wani karfi ina da wani fawa da zan iya yakar ku yanzu ko ko in je in nemi taimakon wata rindina mai karfi da za ta taimake mu in zo rukurkuce ku yanzu gama da ku a can Allah ya ba da labari mala'iku sai suka ga annabi ya shiga damuwa suna sauyin zance wasu sani ba shi su mala'ika Jibril da Mika'ilu ne da su waye waye su ne aka zo gurin mala'ika Jibril ya gaya masa ya ce da shi saurara إن رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد yace suka ce ya lutu mu dinnan fa mala'iku ne daga wajen ubangijin karka ga mu a haka sifar mutane samari matasa ba mutane bane mala'iku ne mu kuma muna maka albishir lan yasilu ilai wadannan mutanen ba su isa su zo inda kake ba ka kyale su ka bar ma kofar a buɗe ba su isa su zo nan ba kai wani abu sai mala'ika kamar kai ne malam in ka haɗu sosai kana da kwari ka iya duka wani yana tsageranci yana kaza kaza ce kai ku sake shi <laughs> wallahi tallahi ce ku kyale shi in ba ka da hankali ka kare suna ku kyale shi ka sake shi ka zo nan ka kare su. sai ga yana ce ai eh, ba za a zo din ba amma dai kai wajen <laughs> wani ne yana ban labari yake cewa yana tuka mota kan sun zo yin kiliya da wani dan sahu dan adai sahu ya aka yi masa rashin mutunci kawai sai dura mai ashar sai ya zage shi shi fa mai rashin mutunci kuma sai ya zage shi kasan haka yawanci wasu suke ba su da kunya ya ma rashin mutunci kuma idan kule ka zage ka ce tab shi lalle wannan bai sani ba kamar rashin mutunci kuma ka zage ni ya kure mai gudu a mota ya je faka shi to shi motar ma daman ta masa kaɗan irin rafka-rafka mutanen nan ne wallahi tallahi malam kujerarsa sai da yake mai da ita baya gaba da ya kure ta sai ya kwantar da ita haka saboda kaya ne guda ya yi fakin ya faka ɗan sahun nan a kan hanya malam ya tokare shi kawai sai ya fito da ƙyar yana rakam rakam rakam ya zai ce kai wa kaza ga dan abu kazanka ya ce ni kimtsa zan masa wani kulli mai lafiya wallahi malam sai yaron nan na sauna ya zuwa na ce dan Allah alaji kai hakuri wallahi ban gayan ka ba <laughs> ka gane wallahi ban ganka ba wallahi ban san kai bane ba yace kaga dan iska wato dan saboda ka gani ka tuni zaka ce baka wato da dan karami ne sai ka ce kaga da an ya ganka banza banza ne in ka zo ma kafin kai magana ma sai mare ka yace da ya ganni Allah ya zuba ni masha Allah tabarakallah yace sai ya zo durkusa yana bani hakuri nace to ka daina zage mutane ka daina zage mutane yace wallahi malam in na dake shi a gurin na wallahi ba zai tashi ba <laughs> na ce to kai ka kyauta kai hakuri to na aka suka cewa annabi lut lan yasilu ilaik amma abinda muke so mu gaya maka ka tattara iyalinka wanda suka yi imani da kai fa asri bi ahlika bi qit'in min al-layl ku fita da kai wanda wanda suka yi imani da kai cikin dare kar wanda ya waiwayo kada wanda ya waiwaya illan ra'ataka sai dai matarka za ta waiwaya idan ka ji karka waiwaya ba a waiwaye haka suka faɗa ban banda waiwaye malamai suka ce tura za a yi da ya zo zai tattara iyalansa da waɗanda suka imani da shi sai matarsa ta biyo shi sai aka ce to ya aka yi sai ya gaya wa kowa ya ce kada a yi waiwaye amma ita matar bai gaya mata ba saboda ya san daman ba ta cikin mutanensa hakan ko aka yi suka ce wasu kuma malamai suka ce a'a da ya zo bai dauka ma har da ita ba ba ta bi shi ba to kowanne ne ma dai ba ɗauka ta biyo shi din wallahi malam ana ba da labari malam mala'ika jibril sa fuffukensa guda ɗaya ya soka ya ɗago ƙasar gabaki ɗaya sai da ya sama da ita ya kifa sai kuma Allah ya bi da ruwan duwatsu sai watan nan ta juya tana juyawa sai aka neme ta aka rasa azabar ta fizge ta ta shigar da ita ciki ta halakar da ita kuma har yau tana cikin yan wuta a wata ayar Allah ya bayani yake cewa mala'iku suke gaya wa annabi lutu suka ce suka ce da shi waɗannan mutanen ƙauma sau ne mutane ne wadda suke mabarnata mala'ikun da kansu a karmakalla suka ce mutanen nan mabarnata ne ba na kirki ba ne to duka wannan ku ɗauka kisa ce ta annabin da ya gabata cikin annabawa mu kuma wannan al'ummar ba masu yin luwaɗi to shine annabi ya faɗi wannan la'anta da tsinuwa don a tsoratar da su su daina Su luwaɗi zero bai yi ba bai ba luwaɗi aikin banza ne wani ya zo yana neman aiki an ce za a bashi ofa amma gaskiya sai ya ba da kansa ofa ba aiki aiki za a dauke ka aiki a wani wuri ina gaya muku maganganu kuna mamaki da yawa in an bugo maka waya aka baka wani wata fatawar wallahi sai kanka ya ratsa sai ka ji kanka yana ciwo kuma za ka yi mamaki to wani wanda da shi aka yi abin sai kira ka yi tambaye ka waya hukunci yanzu lalacewar mu ta kai haka yanzu rashin mutuncin mutanenmu ya kai haka to bari mu dan koma tarihi kaɗan wai su waye mutanen annabi lut a ina suke malai ce wa kana smu qaryatihim sadum wato sunan alƙaryar ta mutanen annabi lut din garin an ce garuruka ne guda uku aka haɗe sore guda a ina wurin yake a tsakanin madina da sham ne a tsakanin madina da ƙasar sham syria a nan wannan wurin salum ne yake har yanzu gurin fa yana nan inda aka yi wannan aikin inda aka kifar da mutanen nan وكان أهلها يعملون الخبائث التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه كانوا يأتون الذكران من العالمين في أدبارهم ويتضارطون fi andiyatihim ashiya a ukura kanu ya'malunaha min al-munkarat kaji rashin kirki ɗabi'ar mutanen sadum ɗin nan sadum ka rike sunan garin mutane annabi lut kenan inda annabi lut ya rayuwa suna aikata munanan aiki da Allah ya bayani suna zuwa namiji ya zake kewa ɗan uwansa namiji wani abu ne is normal a wajensu very very normal ta baya suna wake-wake suna faɗin maganganu marasa kyau na rashin mutunci da ainihin wato sauran munanan ayyuka da suke yi suna faɗa ma a fili karara cewa su suna aikata wannan aikin ba su damu ba abdullahi dan abbas suke cewa عشر خسال من أعمال قوم لوط تصفيف الشعر حل الأزرار رمي البندق الحذف بالحصى اللعب بالحمام الطيارة السفير بالأصابع فرقعة الأكل إسبال الإزار حل أزر الأقبية إدمان شرب الخمر إتيان الذكور ستزيد عليها هذه الأمة مساهقة النساء للنساء wasu munanan ayyuka ne da waɗannan mabarnata mutanen annabi lutu da Allah ce kanu ya amaluna sayyi'ati ba luwaɗin kaɗi suke yi ba da wata magana kuma da Abdullahi dan Abbas ya daɗa faɗa wanda wannan al'umma kuma sai sun ƙara ma akai وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سحاق النساء بينهن زنا ya shiga wata magana kuma zan yi bayani wa nabi hurairah radiyallahu ta'ala anhu qala qala sallallahu alaihi wasallam arba'atun yusbihuna fi ghadabillahi wa yumsuna fi sukhatillahi ta'ala qila man hum ya rasulullah qala almutashabbihuna min ar-rijali bin-nisa'i والمتشبهات من النساء بالرجال والذي يأتي البهيمة والذي يأتي الذكر يعني اللواط وروي أنه إذا ركب الذكر الذكر اهتز عرش الرحمن خوفا من غضب الله تعالى وتكاد السماوات أن تقع على الأرض فتمسك الملائكة بأطرافها وتقرأ قل هو الله أحد إلى آخرها حتى يسكن غضب الله عز وجل وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سبعة لعنهم الله تعالى ولا ينظر إليهم يوم القيامة ويقول أدخلوا النار مع الداخلين الفاعل والمفعول به يعني اللواط ونكاح البهيمة وناكه الأم ناكه الأم وابنتها وناكه يده إلا أن يتوبوا وروي أن قوما يشرون يوم القيامة وأيديهم عبالا من الزنا كانوا يعبثون في الدنيا بمذاكيرهم وروي أن من أعمال قوم لوط اللعب بالنرد والمسابقة بالحمام والمهارشة بين الكلاب والمناطحة بين الكباش والمناقرة بالديوك ودخول الحمام بدون مئزر ونفس الكيل والميزان ويل لمن فعلها وفي الأثر من لعب بالحمام الحمام القلابة لم يمت حتى يذوق ألم الفقر وقال ابن عباس رضي الله عنه إن اللواط أن إن اللواط ko inna lutiya idza mata min ghairi taubatin fa innahu yumsaku fi qabrihi khinzira duk maganganu ne waɗannan na malamai da asar lokaci dai bai zai bari mu iya fassara su ga baki ɗaya ba wataƙila dole sai ya kai mu wani wata ɗin ya faɗi wasu laifuffuka masu muni wanda a kansu za mu tauka ji ko wai lokaci yake to shi kenan bari mu yi kawai brush a takaice akwai wasu manya-manyan laifuffuka da ya faɗa cewa mutanen na annabi lutu suna aikatawa wanda ba wai dan luwaɗin kaɗai ba munin nasu ya kai a'a bayan luwaɗin suna aikata wannan to abu mai ciwo shine abinda Abdullahi dan Abbas ya faɗa ya ƙara cewa mu ma yanzu za a zo a cikin al'umma mu sai mun yi wannan abun kuma sai mun ƙara shine wato mace ta nemi yar uwarta mace ana yi me sunan mace ta nemi yar uwarta mace yan matugo yan lesbians lesbianism ta eh yan musahaka da larabci abdullahi na abbas ce bayan aikin da su mutanen annabi lutu ku lura da illar su mutanen annabi lutu abinda suka yi namiji ya bi namiji ko an musu wannan to mu in ji abdullahi abbas wannan al'umma sai an samu wanda za a kara kuma mata su nemi mata shi ma wannan ina da karatu mai zaman kansa a kai shi saboda yanzu abin da ake yayi kenan akwai su karta akwai su caca akwai abin da ya shafi gashi da suke amfani da shi suna saba Allah kwance wandunan mutane da amfani da tsakuwa da suke suna jefawa wasa da wasu tsuntsaye da sunan al'ada da tsafi da feduwa da fito da ake ina jin za ku yi tunawa kamar da mu iya da kakanni an ji mutu yana yana fito din fit din nan ai an san fito ko me ake ce masa fito din ne ko ai an san fito ko mutum fit ko da hannunsa ko waye ba fa da usul ba ba ana amfani da fit ba eh haka ya wato gagwanin ta can ya ce ya ce ya ce <laughs> gashi ya nuna ya ce haka ake haka irin wannan a sa hannu a fita to wannan abun malam aikin mutanen annabi lutu ne kana yi ko <laughs> ni na sani tun muna yara kanana iyayenmu suna hana mu fito ana cewa ba kyau fito ko ba ka bane ba abu aibu ne amma yanzu kaman mutane sun mai da shi ba wani abu bane ba ma burgewa ne ma yanzu ka ga sai mutum ko taro ake kwana haka fi sai fita kalo da shi yana cikin jama'ar annabi lutu mana ya aikata aiki irin na mutanen annabi lutu da ba a so sakin wanduna ana take su shan giya saduwa da maza da sauransu za mu zo insha Allah zan ɗauko su ɗaya bayan ɗaya wata mai zuwa sai mu yi bayani da kuma irin illolin suke tattare da shi da kuma magana akan mace ta nemi mace da irin yadda wannan al'umma ta kai da lalacewa a wannan zamani yadda mata suke neman yan uwansu mata Allah ka kiyaye mu abinda muka faɗa ne dai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko mu harshe Allah ya rangwanta mana wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Wa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yayin da Allah ya jarrabe ka da mahaifi wanda yake ba musulmi ba shari'ar musulunci ba ta ɗauke maka nauyin ka taimake shi a matsayinsa na ba musulmi ba so nake in ce da kai ko babanka kafiri ne dole ne ka taimaka masa in ya bukaci taimako kuma duk abin da ɗaya ke wa uba na biyayya da ladabi gare shi in dai bai umarce ka da sabon Allah ba dole ka bi shi wannan ina magana uban da yake ba musulmi ba to ina ga wanda yake musulmi ne na'am wannan yana da uzuri ya ba da uzurin cewa uban baya daukan nauyin su baya kula da su tun suna yara har suka girma uwarsu ce take musu komai ita uwar ku ai ta yadda tana da hankali tana da hakuri me yasa ta yi hakuri ta ci gaba da yi masa biyayya ta bi shi ina jin ita ta fi ku shan wahala bai dauki ta ba bai dauki nauyin ku ba kuma ta dauki sa. ta ciyar da ku ta taimaka muku ta yi haƙuri ta ci gaba da zaman aure da shi kai kuma yanzu kana so ka butulce masa ka fantare masa ko ku butulce masa ko ku fantare masa amma ku ba ku kai da ka zo yin tambayar ba ka yi tambayar kuma ba ka faɗi cewa ku ɗin kuna ba shi haƙƙinsa na uba ba yanzu ka yi bayani cewa ku bai ba ku haƙƙinku na 'ya'ya ba to kai kuma da kake tambayar yanzu ku kun ba shi haƙƙinsa a matsayinsa na babanku na yadda a nan abinda baban su yi ba daidai ba ne bai dauki nauyin su ba bai kyautata musu ba bai kula da mahaifiyarsu ba na yadda kuskure ne kuma ba daidai ba ne kuma dan mutum shi uba ne bai nuna cewa yan yayi abu mummuna wai wannan abin ya zama daidai ba za ka iya yin kuskure ɗanka ya gane kuskurenka ba daidai ba kuskure ne amma bai kamata ku rinka shiga matsalolin shafi tsakanin babanka da mamanka ba ku shiga ku yi ruwa da tsaki bai shafe ku ba ya kamata ku tausaya mata ku ji ba daɗi amma ɗaukan mataki da hukunci ba ku bane kaddara bai kula da ku ba ba Allah ya kula da ku ba ina ce bai kula da ku ba duk tsiyar ku da yanzu kun je a ma'aikata ma sai da ce kai wani ne dan wani ai kuna cin moriyarsa tunda ana kiran ku da sunansa in kun isa ku canja wani sunan kaga bai zai yi bayi duk da wannan halin nasu amma da sunansu ake kiran ku ina so nuna mana point of correction din ne wurin kuskura so wannan abin da aka yi na biya wa kowa umaran shi din kuma da hali aka ki a biya masa kuskure ne ba daidai ba ne dama ce mun aka yi an samu kudin kujera ne guda ɗaya aka fifita uwar akan uban wannan ba a yi kuskure ba daidai aka yi من أحق الناس الناس بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من ثم أبوك ثم أباك wa ya kamata in bi kyautata wa zamantakewa wani ya tambayi annabi ya ce mahaifiyarka sannan sewa sai ce mahaifiyarka sannan sewa ya ce sai mahaifiyarka sannan sewa sai sake ce mahaifiyarka na hudu ya ce sai babanka kaga a nan gurin dan an samu kudin kujera guda ɗaya aka ware uwa aka fara biya mata idan mutum ya fara taimakon uwarsa ya biya mata kudin kujerar maka bai biya babansa bai laifi ba daidai yayi kudin kayan sallah na mutum ɗaya kake da shi sai ka ware mahaifiyarka kai mata ba kai wa babanka ba ba lissi kai ba daidai kai wani abu ne da mutum ɗaya za a iya sayawa baka da hali sai ka mahaifiyar mahaifiyarka kawai uban ka ce sai ka samu dama za ka yi ba laifi kai ba daidai kai saboda wannan hadisin to amma a yi da gayya wai don huce haushin abin da ya mana muna yara bai dauki nauyin bai mana kaza bai mana kaza ba aka iya biya masa wannan ba daidai bane kuma gaskiya ba ku taimaki mahaifiyar ku ba mamaki kuma har yanzu suna tare ba su rabu ba ku kuna fushi da uban ita kuma suna son mijinta me aka yi so ya kamata a gyara a yi masa addu'a Allah ya sa ya gyara kuma akwai hanyoyin da ake gyara iyayen nan cikin sauki haduwa za ku yi mitin gaba ɗaya ko yayansa ku ce babu muna da magana da kai me ya faru a ba komai sai dai mun haɗu ba damuwa ka ba mu lokaci ya za a yi har matansa har 'ya'yansa da suka yi aure a wasu wurare ku tattaro su gaba ɗaya ku haɗu mutum ku ce mahaifinmu yana cikin wani hali wanda yake ba shi da kyau ya kamata mu haɗu mu gaya masa gaskiya mu nemi albarkarsa kuma mu yi masa addu'a kuma mu yi masa nasiha kada ya mutu yana aikata wannan abun da akwai hadari me ya faru ga abin da yake mahaifiyarmu ga abin da yake a gida ku kira shi ku zauna da shi babba daga cikin ku ya tashi ya gaishe shi ya girmama shi ya faɗi maganganu masu kyau na mutunci gare shi ya kimanta shi ya daraja shi abin da ya kamata ya masa ya masa na kwarai shi ba ba abin da ya tara mu anan saboda kaunarka da ganin girmanka a matsayinka na ubanmu ana abu yana damu a gari ana ta magana ba ma jin daɗi kuma abin gaskiya yana damu bai kamata mu koyi maka ba Allah ƙara maka albarka da lafiya muna nan muna biyayya abin nan da ake kaza kaza ya kamata a duba sha'anin gaskiya akwai kuskure a ciki baba a gyara dukkan kun wannan harshen mu daya muna fatan mu ne muka fi son ka a duniya kuma mun kebance da kai mun gaya maka gaskiya Allah ya ce mu kefa ka iya gyarawa amma in magana nan ta yi zafi muna neman yafiya muna neman tuba ka ai mana afuwa ka yafe mana kakkai fushi da mu baba wallahi ko shedani ne shi aka gaya masa wannan magana wallahi sai ya girgiza to wannan akwai wahala ba za a iya yi ba za a iya yi mana tunda ka iya rubuta wannan takardar kai bayani za ku iya wancan ai bari buga muku wasu incidents guda biyu da suka faru wata rana mun yi karatu wani bawan Allah ya rubuta takarda mun yi magana akan irin mutanen masu ɗabi'a suna neman ƙananan yara sai wani yaro ya aiko takarda ya ce wallahi malam wa'azin da kai gaba ɗaya wato Allah ya sauke ce wallahi aikin mahaifinmu ne yace in ina da wani ciwo a duniya da yake damuna da ni da yan uwana gaba ke dai damu shine mahaifinmu yayi suna a unguwa yana neman yara kanana kuma ana ɗaga masa kafa matuka saboda mu yan unguwa ne kuma ana ganin darajar mu da kima mu amma ana gaya mana maganganu ana cewa gaskiya abin da ku yake ba daidai ba ne sai an zo za a yanka masa rashin mutunci sai a tuna wasu manyan 'ya'yansa masu mutunci a unguwar ya malam wannan abu yana damu mun rasa inda zamu mu kai kanmu Ta ce ai abu ne mai sauki ku yi masa irin wannan ku tara shi ce ai ma zafi ne shi nace duk zafin sa ranar da yaje ja muku aka zo aka yanka mai rashin kirki a kofar gidan ku ai ba ku iya dawo unguwar ba ku yi hakuri da zafin tunda ba toya ku zai ba ku hada shi a gida ku haɗu da matsan da mata da ƙanana da manya kar wani ya zama jemagi kowa ya zo ku gaya masa gaskiya ku ce daina wannan abun ba daidai bane kuskure ne ana riga masa saboda ku a unguwan nan ya bari ba daidai ba ne ya ce malam ku za mu insha Allah hakan kuma aka yi suka je suka kira shi yayi wallahi ya kira ne ya ce malam an samu nasara akan abun nan ya yi mamakin yadda muka mai jikinsa ya sanyi ya kasa magana ya ce alhamdulillah muna fatan kamar addu'a Allah sa ya gyara haka wani shi ma ya ce shi ko matsalar mahaifinsa yawan aure ne da shi shi duk mu a gidan duk babu iyayen mu a ciki mun bincika a tarihi in yi auro uwar wannan a ɗaɗe bi sai saka ya kora sai auro wannan ɗaɗe ita ga munan yi mun da tarin yawa duk iyayen mu ba sa kuma har yanzu muna gani duk inda kuma Allah ya rufa mana asiri mun zama masu hali muna da kuɗi mu ba a gidan muke ba amma yana wannan abu bai daina ba muna ba shi kuɗi ya ciyar da kansa ya ɗauki nauyin iyalinsa amma sai yawan aure aure ya saki wannan ya aura ya saki wannan to wasu daga cikin mu sun ce dan contribution da ake ana bashi kuɗi ya rinka sayan shinkafa ana bashi kuɗi motar da zai hau ana zuba mai ana bashi kuɗi yana kaza ana kai shi umra ana kaza saboda ya ga da kuɗi ne a hannunsa so yanzu malam zamu dage masa kan batir za mu daina bashi kuɗin tunda sai da kuɗin zai je wannan aure sakin kuna ganewa illar kuɗi ne a hannunsa da ya ga yarinya a unguwa ya ce wallahi ma yarinya karama zai gani a unguwa shi da cijo sai tun da yana da yana da 'ya'ya masu kuɗi kuma an gina mai gida mai kyau kawai sai ta bin yarinya na sai ya aure ta in ya auro kuma istibdalu zaujin makana zaujin ne yana shigo da wata zai kori wata ko kori wata ya shigo da wata ce haka yake ba kyau yara yanzu kanana a gidanmu yan kananan yara wasu na rarrafe wasu suna tafiya kowa ba uwarsa a gidan kawai ya saba ya zama jiki kuma an kasa yi masa magana ana ganin mu ƴaƴansa manya ne ba a yi masa magana mu ma kuma mun kasa yi mai magana ce wallahi ku je ku rutsa shi Allah ya ƙara masa daraja da ɗaukaka baban ku ne amma ku rufa mai asiri ku haɗu ku je ku same shi ku buga masa misali wannan ce baba kaga ba ta a gidan wannan ma ce baba kaga ba mahaifiyata a gidan nan wannan ce kaga baba ba mahaifiyata gaskiya wannan abun ba zan bar shi ya ci gaba ba kai haƙuri kawai ka daina girma ya zo maka hakan kuma suka masa suka hada shi suka yi mai nasiha to shine amfanin yara a gida su hada kansu idan mahaifinsu ya samu matsala in sun hada kai za su iya gyara shi a cikin gida amma in sun rabu an samu damuwa to ke za a yi kuma matsala ta faru so irin waɗannan abubuwa da suke faruwa um, yana da kyau a rinka tambayan malamai gaskiya ana neman shawara yanzu na gaya muku ina jin wani karatu na baku labari wani yaro daga wata jiya ya zo ya same ni kamar zai yi duka akan baban shi me ya faru ya ce wallahi malam mahaifinmu ne yake dukan mahaifiyata ya ce in ta masa laifi a gabana zai ta tukwaikwayata ta dukanta tana kuka ya ce wani abu yana mun ciwo ya ce wallahi malam zuciya ta dauke ni wata rana wallahi kamar zabga masa faskare wallahi yace wallahi zan rama mata na ce amma barin zo same ka musamman abin da ya kawo ni na yi mamakin yaron nan da zuciya yace ba abin da ya kawo shi garin nan kawai wannan fatawar ta kawo shi yace ba zan yi waya ba ma ba zan iya yi a waya ba yana zakami kawai shi in bashi fatawa ya je ya rafke shi <laughs> na ce a na taya shi sun fati tausaya masa ce gaskiya ba daidai bane abin da mahaifinka ina ma da a garin ne yake in jan masa wazi ce ba daidai bane amma kai hakuri Allah ne ya jarrabe ka da ka yi haka ka dake shi gwanda kai ba zan ce ka raba auren kaɗai ba ko kai tsaye ba haka to da nisan ta suka yi a tsakaninsu da ka yi haka gwanda ka rike shi lokacin da yake duka in kana da ƙarfi ka rike shi ka rungume shi ka ce ba kar a yi a yi haƙuri baba da ke ni ni za ka daga wato labarin ma bai da daɗi wallahi bai da daɗi bai kyauta ba wannan baban ba daidai bane malam ka zo ka samu ka zo ka samu mace malam tana da ɗaya girma ya zama babba matashi ka sa ta a gaba saboda kai ka iya dukan mata kana dukan ta a gaban ƴaƴanta hawa wannan ai ba daidai bane wannan in kana gadara kai ubansa ne ita ma tana gadara ɗanta ne kuma ɗabi'a ta nuna gaskiya an fi tausaya wa uwa da ya fi karkata wajen uwarsa sama da ubansa ɗabi'a yawanci yawanci an fi bin bangaren uwa yawanci an fi damuwa da uwa kai tsaye haka yawanci kuma sun fi matsayi sosai a wajen 'ya'yan uban ma ana kula da shi amma dai wannan ba daidai ba ne to shine illar shi kansa uban ya zama baya zuwa makaranta ba addini dan gargajiya ba abin da zai ba yanzu wani har yanzu za gani da girmansa a gidansa 'ya'yansa manya-manya amma wallahi ashirin ke turawa matarsa ashar wallahi zaka ya danna wa matar ashar a gaban ta manya mata muna karantar da mata in sun gaya maka wani abu wallahi ba za ka iya daga kanka ba irin barnar da ake a cikin gidaje to kaga irin wannan abuwa gaskiya ba abuwa ne masu kyau ba duk da cewa su kuma yayan bai kamata su wuce su zakale ba kar mutum ya je abin da yake ba daidai ba ne su. do Allah ina neman uban nan alfarma a maka. a biya masa kudin umran nan a ce baba in ka je ka yi addu'a Allah baka ikon rike iyalinka Allah kuwa haka ake yi kuma ana samun wannan mazan ko jiya yau raka da daddare muna wa'azi a wani gari yau muka dawo a wajen wa'azin aka yi mun tambaya wani yake bayani muna magana akan zaluncin da maza suke wa mata wani mutum ne yana da 'ya'yansa da iyalinsa yara da safe sun fita za su je makaranta za su waye za su waye ya ce bayi da shi ki je ki san dabarar da zaki bayi da abin da za a dafa musu makaranta su ci kuma ba abin da za a zuba musu a kan kwan yan jakar su tafi da ita ya ce ki je ki dabarar da zaki ta rasa yadda za ta yi Na wa yaran na haƙuri ta je ta yi kalama kalama dabaru dai na mata ta har haɗa musu sai shi ya fita waje da satar a unguwarsu akwai wani mai shayi da indomi da kwai an fa masa magana ya bada ɗari biyu ɗari uku ɗari da hamsin da za a yi wa yara dan sai musu biredin naira kaza a dan sai lifton da dan madara a dan ja ya sa musu madarar talatin arba'in din nan a dan kaɗa yara da yan nazari firamare shi ya dai su masu da kunya ya ce ba da shi ba zai yi ba ashe kuma yana da kuɗin mugu ne ya fita waje je sa aka hada masa shayin sa mai kauri da biredi babba da indomi da da kwai ya zauna ya gyara yana hadiya ya aka ya aka matar ta fito raka yara yaron da ta goya ɗansa mai ido eagle eye ya kyallaro wallahi yana kyallarwa sai gano uban sai ce mama ga baba yana shan shayi lallahi malam ta ce kamar ya tana dubawa sai ta ga ubansu ne a wurin mai shayi matan na wallahi sai ta karasa ta ga an masa haɗi mai kyau da wainar kwai da waye da waye sauransu wace masa magana ba da yake tana tarbiyya. kaga yaron ta yana ta kokarin tsallakawa ya zo shi kuma yana ko irin gilkin sai ya kama shi yaron sai na ne wa ne to ku tafi makaranta ku tafi makaranta ku tafi makaranta sai ta ce mai biredin shayi waɗancan biredin yan nawa sai ce ɗari biyu da hamsin ta ce to zubo guda hudu a leda <laughs> madara kawo kawo madara pig milk din nan guda kaza milo kaza kaza fasakwai guda goma sha biyu <laughs> indomi kawo kwaya kaza wallahi yana murna mai shayi yayi ciniki aka gama hada mata komai da komai aka sa a leda ta ce to ka ga wancan mutumin ce eh ce to shi zai biya kudin ce to alhamdulillah alhaji ko ce a ai babban kwaston wana ne wala a kai fada ya ai babban kwaston wana ne ta ce to shi zai biya kudin ta ja ledar ta ta tafi ta ce yara makarantar ma yau ba za ku je ba ku je a shirya ku tukunna ta ce musu ku yi addu'a baban ku ya fita daga gida ba yi da shi kuma yanzu Allah ya bashi sai yake cewa mai shayin kai dan me zaka ka ba ta kai yanzu kai wannan bil ya zai ce alin su mai matar ka ce kuma yayanka ni na gani kuma ta ce kai za ka biya ku kawai zan je cin shi sai ta abin nan abu ai wannan ai ba daidai bane ya kamata ku rinka tambaya an ce ku yi abu kaza kaza kaza ya zare kuɗi ya bayar to malam wallahi malam haka ake yi haka ake yi shi yasa ku yi hakuri ba ina sukan masu shan shayi a wurin mai shayi bane <laughs> wallahi yau yawan wanda suke zuwa ana hada musu shayi da bireji da indomi da kwai da faffe ko a kasuwa kullum ana kawo mai abinci da kaza a kwanci a kanta da lemo da madara da waye ka bincika gidansu gidansa ya ya baro gidansa da yawa da kira ake tsira da shinkafa da wake da yawa wallahi fara da mai ake da yawa wasu wallahi garin kwaki suke ci ya bar gidansa a kasare shi kuma ka gan shi a kasuwa yana cin abu mai kyau shi kuma wannan shi ma addini ne to shi yasa wani ta dalilin auren su zai tafi jahannama wallahi ka yi kokari ka kyautata wa iyalinka dan abin da ka samu ɗauko ka kawo musu gida ku ci tare wani yanzu za gan shi cikin wadata komai nasu daban ne a gidan shi amma wallahi abinci general abincin gidan baya ciwa amma shi nasu abincin daban ake masa Hadi ake mai sosai shi yasa kawai matar da take da girki ita ce za ta more a ranar wanda ba ta da girki sai hakuri haka ba ake yin rayuwa a gidajen haka ke ganin mutane suna rayuwa so ya kamata mutane su ji tsoron Allah su yi tunani kuma kuma su ma za su zo aure da 'ya'yansu kamata dinu tudan wal jazan min al amal abinda kai haka za a yi maka kuma za a yi ma sakamako ne dangane da me aikin da kai ba hana ku ne ku yi aure ba amma ku bi hankali subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh